أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تفس دوة جمادى أولى hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da biyar ga watan biyu shekara 2017 a wannan masallaci mai suna mai sunan masallacin masallacin kwastan ba ko na ji shi malam ya faɗo wani suna ko kun faɗo wani suna an yi saɓani kenan asasi teku bara to masallacin teku bara Allah madaukakin sarki a cikin wannan gari na Lagos a za ku yi hakuri da abin da ya samu saboda jiya ne da daddare magana karatun nan ya zo cewa za a yi shi yau bayan sallar la'asar dinnan kamar yadda dan uwa ya fara magana akan matsalar shi'a duk ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara don sake dawowa garin nan to lallai duk inda yake akwai yin shi a za su sha mamaki yi. saboda da projecto za mu idan mun faɗi wani abin sai mu haskawa mutane su gani domin ahli sunna sun fi ƙarfin su wani ƙarya a duniya wace riba za mu samu idan muka ma ƙarya shi yasa za ka ga tun da aka fara rigiman addini a nan ƙasar ba a iya rikici da na sai dai a taron musu ka lura da kyau idan kana alisunna a guri akwai mutane masu aƙida mabambanta za ka ga za su iya dunkulewa su taron mafi kare wannan abu ne wanda yake a fili an yi rai an yi rikin an yi duk abin da za a yi amma kuma allah bai gushe ba wannan da'awar yana tallafa mata yana agaza mata yana ba ta gudunmawa an kai ƙasar nan yanzu babu wani mutum da yake da stambulin blok da zai sa ya hana sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tafiya abu na farko da nake so in yi tambihi a kansa mutum na farko wanda Allah ta'ala ya aiko shi da addinin nan kowa ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Allah ya yi annabi ya ce lokacin da Allah ya aiko ni ya kalli duniya ga baki ɗayanta ya yi fushi da ita larabawanta da wanda ba larabawanta ba sai wanda suka rage kaɗan daga cikin ahalul kitabi irin su warkata bin nofal da makamantansu da haka Allah ta'ala yake faɗa yake cewa wai kulul ladina kafaru lasta mursala wanda suke kafare ne sun kalli annabi Muhammad sun ce kai ba dan sako bane daga gurin Allah Allah sai ce ulka fa billahi shahidan baini wa kun wa inda ku ilmul kitab Allah ya isa shi da tsakanin ni da ku da wanda yake a gurin akwai ilimin littafi irin suwar kata bin sun isa su ba da shaida akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi sallama, dan sako ne shi daga gurin Allah lokacin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi hadisi ya tabbata a cikin kitabu bada'il wahayi a bukhari ina tsammanin shine hadisi na uku hadisin na Aisha da take faɗa cewa awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al ar-ru'ya as farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi shine mafarki na gaskiya fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subh idan annabi ya ga abu da daddare a cikin bacci irin yadda gari yake wayewa haka abu kuma yake aukuwa summa hubbiba ilayhi al-khala sannan sai aka sawa annabi yana son ya samu guri ya je ya zauna shi kaɗai wa kana yaklu bi gharin hira'in fa yatahannafu fihi yakan je kogon hire ya zauna yana at wanda maganar da malamai suka kawo karkashin wannan cewa huwa ta'abbud suka ce magana ce ta al-Imam az annabi yakan je ya zauna a wannan lokacin yana yin at-ta'abbud dan haka wasu ka fassara at-ta'abbud din da ma'anar at-tafakkur yana zuwa ya je ya zauna ya ta tunani saboda ya taso ya samu rayuwa a jahiliya ta zama al-mulku liman ahara wanda ya fi ƙarfi kawai shi ke zauna lafiya duk wanda aka fi ƙarfin shi ba zai zauna lafiya ba sannan ga ka, an kawo guda ɗari 360 a ba an ajiye ana bauta musu idan aka bauta ma wannan sai a ce ya haƙuri ya bari sai shekara mai zuwa ai ba shi kaɗai ba ne suna da yawa Na haka sai ya zamanto kowa da nashi kowace ƙabila da naka kowane gida da nashi sai da ta kai ma ko tafiya za ka yi da naka gunkin ka makala ka tafiya da shi kuma sun ce wannan addinin na annabi ibrahim dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je ya zauna ya tunani dangane da makoman al'umma da kuma babu yadda za a yi a ce wannan addinin shine addinin annabi ibrahim idan guzurinsa ya ƙare yakan dawo ya sake ɗiba wani guzuri ya je ya zauna a wannan kogon duk wanda ya Allah ya kai shi makka ranar da ya je kai ziyara kogon hira zai sha mamaki in ya ga irin yadda kogon yake amma haka mannan Allah sallallahu alaihi wasallama yake zuwa ya tattaka ya je gurin ya zauna ana nan har mala'ika ya zo ya same shi a gurin wanda waƙi a guda uku ta faru ya ce masa ikara ya ce mai zan karanta ya ce fagattani mala'ikan ya matsa ni hatta balaga min ta sai da naji wahala ta kai makura sannan ya sake ni ya sake matsa ya ce mun ki karatu ya ce ma ana bi qari da suka yi haka da shi so uku sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka da ya halice ka babban abin da muke so al'umma ta ɗauki darasi a kan shi wannan al'umma ana ce mata ummatu ikra al'umma ya kara. da haka Allah bai fara cewa annabi sallah ko zakka ko azumi ko aikin hajji ba ko wata ibada wahayi na farko da mala'ika ya fara cewa annabi sai ce masu ikra kai kara. idan kuka lura duk inda shi'a ta je in kaga ta zauna a gurin to guri ne da mutane suka yi nisa da karatu duk ko lokacin da kai nisa da inda ake karatu to wallahi dole sai ka zamanto abun farauta ne na kowane mai muguwar aqida dan haka da al'ummar da ta bari aka yi mata nisa wajen karatu to gaskiyar magana ko ta samu matsala matuƙar tana cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya dawo gida ya ce wa wata tashi na na da lullube ni na ga wani abu ina jin tsoro da na kadiri ta ce wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba kalla wallahi la yuqzika Allah abadan saboda innaka la tasilu rahima kana sadar da zumunci wa tahmilu al kana daukan nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyinsa. Wata wa tahsibul abinda aka rasa na amfani cikin mutane kana samar da shi wa tuqrid dai kana girmama bako wa tu'inu ala nawa'ib al mutumin da aka danne masa haƙƙi aka rasa wanda zai karɓo kakan tashi kai ba fituka ka karɓo masa haƙƙinsa da aka ga irin wannan ɗabi'u Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba ta ɗauke shi suka tafi wajen warƙata bin nufar wanda mutum ne ta nassara fil jahiliya yana da intimami zuwa ga wani wancan littafin na annabi isa da annabi musa domin yakan iya rubuta taura da injila daga wancan yaren zuwa larabci abinda Allah ya so ya rubuta da ta ɗauke shi suka tafi wajen warkata bin nofal sai ta ce ma warkata bin nofal yabna aki ya fi ɗan uwana isma min ibn aki ka saurara daga ɗan ɗan uwanka fa akhbarahu al sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bashi labari da ya ba shi labarin abin da ya gani sai kata bin nawfal ya ce masa haza na musul ladzi lafi a damisa ai wannan abin da ka gani ba wani abu ba ne, irin mala'ikan da yake saukarwa annabi musa ne shine kai ma ya sauko maka sai ya ga kata bin nawfal ya ce ji hannu ya ce ina ma a ce ina matashi iz yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin nan annabi ya miƙe yana mamaki ya ce awa mukhriji yahum yanzu za a iya kora ta a garin nan bayan saboda yadda da ni a nuna ma ake ce mu sai wani ƙasa bin nufil ya ce masallin ya a tarajulun bin misla ma utiya bihi ƙaddun illa udiya babu wani mutum zai zo da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah sai an yi gaba da shi maganar da war warqata binin nufal ya faɗa masa ke wannan ita ce farkon matsalar da ta faru shi yasa malamai suka ce wacce ta fara imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a duk duniya kakaf ita ce na Khadija na biyu shi war warqata binin nufal na uku a lokacin da ya zama mursali manzo da wa anzir ashiratak al-aqrabina da ya ayu al-muddathir qum fa anzir da lokacin ya fito waje ya fara kira ya fara kiran kun mutane cikin mutanen da suka musulunta a waje mutum na farko shine sayyidi abubakar sayyidina abubakar yana musulunta sai ya ga zama bai gan shi ba manya-manyan abokan shi na kusa da shi ya tashi ya kira su zuwa ga addini a cikin al'asharatu al na biljanna idan ka cire ali na Abin talib kusan mutum tara nan duk sai da na abubakar ne shigo da su addini da ma wasu ƙari a ciki ya ga zama bai gan shi ba aka shiga fafutukar yadda za a yi a yaɗa wannan addini shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya miƙe ya kutuba ya ce wani bawa daga cikin bayi na Allah Allah ya ba shi zaɓi tsakanin abin da ke gurin shi da abin da ke wannan duniya fakta da zalika al'abdu ma inda lai wannan bawan sai ya zaɓi abin da ke gurin Allah lokacin da sai da na abubakar yana zaune annabi yana faɗa wannan magana sai abubakar ya fashe da kuka abu irin al-khudri sai yace wa kana abubakarin a'lamana abubakar baki ɗaya duk ya fi makara a cikin sabbin manzon Allah yana daga cikin hanyar da ake gane ilimin malami shine sabatin shi lokacin da fitina ta taso akwai wanda za ka ga yayin da ya zo sai sun taba da su aiki in shi'a ta fito su taba in ƙalaƙato ta fito su taba in wata sabuwar ma ta fito su taba duk guguwa ita zo sai ta ɗibe su to wannan yadda ka ji mutum yana bayani da zaƙin baki a duniyar karatu ba malami ba ne ana gane malami ne da sabbatin shi tabbata shi a lokacin da fitina ta shi yasa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah nana Aisha take faɗa ta ce wallahi musifar da ya sauka akan babana ya ta sauka akan bangalalan dutse babba wallahi dukkan su ya wargaje ba zai dauka musiba ba amma sai yi abubakar ya dauke ta yasa lokacin da annabi ya je isra'i da mi'raji ya dawo a dare daya tafiya sai ta watanni kuna tare da mutum bayan sallar isha'i kamar yanzu ko yanzu dai ake da jirgin sama kuna tare da mutum jiya da daddare an yi sallar isha'i tare kun rabu da shi ana wani sai an gama sai da safa Allah ya tashe mu lafiya kawai da asuba sai ku haɗu da shi sai ce maka ai jiya nan da muka rabu da kai na je saudiya ne na dawo ka ga ai kawai taɓa rigar ka za ka kace kai baka taɓa sanin wannan zubairu bane sai da wannan abin da kana ganin shi abu ne wanda bayan da za a hankali ya ɗauka to shi yasa shi musulmi sai aka gina shi ƙarƙashin kalmar shahada dole tana da rukuni guda hudu idan a janabin annabi Muhammad ne akwai ta'atu bi ma amara kai masa biyayya cikin duk abin da ya da kuma sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata annabi Muhammad cikin duk abin da ya da labari yace yana faruwa ko zai faru da yaji Abubakar annabi yace aka kai shi baitul muqaddas daga nan aka dauke shi aka tafi da shi sama aka dawo da shi ya zo yana ba mutanen makka labari sai abin ya zama matsala a je a yi sallama da mutum a gida ce ka ji abin da mutumin naku ya ce ce me ce wai ya ce ya je kaza kaza ba ma nan ba wai ya ma je sama ta bakwai ya je ma ya ga aljanna ya ga wuta ana zuwa aka yi sallama da sai dai abubakar aka ce ka ji abin da mutumin naku ya ce ya ce me ya ce ya je baitul muqaddas ya je sama ta bakwai duk ba a daren nan ba ya dawo sai ya tambaya ya ce da gaskiya faɗa muku ya ji suka ce eh, gaskiya ya faɗa ya ce wallahi in zai faɗa abin da ya fi haka sai na ganta da shi ya ce babu yadda za a yi mutumin da muke tare da shi yana ba ni labari ya ce an kawo masa wahayi da safe ko da yamma in gaskata shi akan wannan in ki gaskata shi akan wannan da shi ya sa kafin annabi muhammad ya bar duniya sai da ya faɗa ya ce inna min amannin nasi alayya yana daga cikin mutane mafi baiwar dukiyar su gare ni fi suhbatihi wa malihi wajen abokantaka da ni da dukiyar dukiyarsa shine abubakar a wata maganar ya faɗa ya ce kowane mutum da ya mana alheri ya ce wallahi sai da muka saka mai ya ce amma abubakar shi tarakna mukafa'atahu lillahi mun bar sakamakon sai dai idan an je lahira Allah ya saka masa to wannan yana daga cikin wanda suka fara musulunci a farko farko a lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai yi aka dinga samun ɗaiɗaikun mutane nan da can da can da can suna shiga musulunci to shi yasa za mu ga da Qur'ani ya tashi sai ya ce Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع سي الله يتي كمان شوكاتي أخرج شطعه wanda shukar aka fara kafa ta ta fito kwaya daya fa asarahu sai ga wasu shukoki a gefenta suna fitowa sai suka karrama wannan shukar ta farko da aka fastagla da shukar ta yi ƙarfi fastawa kuma ta daidaita akan gamakin gamata wani shukar da aka fara shukawa ita ce annabi muhammad shukokin da suka fito suka ƙarfafi wannan shukar su ne sahabbai da haka Allah ya faɗa a wani gurin ya ce huwa daka ayyadaka bi nasrihi Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa sannan wabil mu'minina shi ya karfafi masu imanin da ke tare da kai da taimakonsa addinin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai wuce iya jaziratul arab madin da kaga addini a duniya wanda suke aikin ɗaure kai addini gabas da yamma da kudu da arewa sahabbai suka yi wannan aiki akwai wanda tun daga garinsa na haihuwa da aka haife shi annabi da garin da yake ka tashi ka je guri kaza ka zauna kai kaza daga ranar da yake tafi har ya mutu bai ƙara dawa sa. kai kuma in ka tafi wani gari neman kuɗi ka tafi ba raka addini ba ce ta kai ka to ba yadda za a yi mutumin da ya sadaukar da lokacin shi kan akan addini kai da baka iya ba da lokacinka akan addini ka zo ka ce wannan mutumin munafiki bai taɓa yiwa shi yasa abdullahi gondo a cikin tazyinul warqa da yazo yake kallon sahabbai yake ce musu rijalullahi ansarur rasul mazaje na Allah masu taimakon annabi Muhammad sai ce huwa dirgam shi annabi shine babban zaki sun makomo su gudu su kuma su abu su ne ƙananan zakoki da aka shukar ita ce ƙwaya ɗaya da aka yi allah ya aiko annabi da addini shukokin da suka fito a gefe suka ƙarfafi wannan shukar ta yi girma kake ganin ta kai inda ta kai addini ya kai inda ta kai sai allah madaukakin sarki ya ce ya yi wannan shukar ne yau jim sirra ita shukar tana birge manoma waye shukar da aka dasa shine annabi Muhammad da sahabbai waye shukar Allah subhanahu wata'ala da aka Allah in ya kalla annabi da sahabbai shukar tana burge shi sai ya ce kuma ya yi shukar ne da ya kiza kuma kufa. dan ya ba arne haushi da su da aka babu wani mutum da Allah zai jarrabe shi da in sahabban annabi a zuciya shi matakar zuciya akwai musulunci a cikin ta domin aya ce Allah ne ya ce ya sabi bihimul kufa don ya ba arna ya haushi da su ya ta kafuri da su daga ran da aka waye gari kaji akwai kin wani daga cikin sahabban annabi Muhammad a zuciyarka to lalle ka sani wasu alamu daga cikin alamu na kafirci sun riga sun zauna a zuciyarka Allah madaukakin sarki ya tsare malamai sun ce akwai dalilai guda hudu da yasa Allah ya aiko annabi tun farko a cikin larabawa dalili na farko larabawa mutane ne karimai suna da karamci tun a wancan lokacin idan kai ko ne ka taho gurin balarabe ba zai tambaye ka ba daga ina kake ina za ka sai ka yi kwana uku yana baka abinci ranar na hudu ya gaba ka kira masannan nan zai fara tambaye ka kai daga ina kake ina za ka dalili na biyu mutane ne wanda Allah ta'ala ya ba su abin da ake ce masu kowace zakira ƙwaƙwalwa wacce da take da mugun ƙarfi gurin haddace abu balarabe tun a jahiliya kafin zuwan musulunci zai iya faɗa ma kakan shi na ɗari ni ne ɗan wane jikan wane jikan wane jikan wane a nan gurin duk wanda ka tayar da shi ka ce ya faɗi kakansa na goma to za ku a yi a gurin nan amma balarabe shi a gurin shi wannan ba wani abu bane to wanda yake haddace abun banza ranar da abun hadda ya zo mai dalili za a yi hadda ko ba za a yi ba abu na uku mutane ne jarumai sadaukai akan kabilanci kadai suna fada idan ɗan waccan kabilar ya kawo zomo dan wannan ɓangaren ya a akan zomon sai a shekara 40 ana fada kuma su suke da wata ka'ida cewa idan ka zo kaga ana rigima da dan uwan ka tambaya me ya faru ka shiga kawai a rigima sai an gama sai ka tambaya wai ya faru ma tukunna to wanda yake fada ba dalili ranar da fada mai dalili ya zo za a yi rigima ko ba za a yi ba sannan abu na hudu balarabi ba zai taba maka ƙarya ba tun a jahiliya kafin zuwan addinin musulunci yana ganin abin kunya na ƙarshe a taɓa ruwaitowa cewa a tarihi ya taɓa yin ƙarya shi sa za mu ga wannan abin ya tabbata a gurare da dama cewa sahabbai ba za su yi maka ƙarya ba shi ya sa za mu ga yayin da ya tabbata cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin zuwan addinin musulunci larabawa balarabi ba zai ba ƙarya ba malamai sun tabbatar cewa ba a farawa annabi ƙarya a addinin musulunci ba sai lokacin da waɗanda ba laraba ba suka fara yawa a addini sannan aka farawa annabi ƙarya kawai mutum sai ya ke, sai ce annabi ya ce to yanzu ma yadda ake ba ma cewa ake annabin ya ce ba wani ɗan renin wayo ne zai ce ɗazun nan ma'aikin Allah ya zo suka ta shinkafa da wake da ka zo da wuri da ka gan shi wallahi yanzu yanzu nan ya sha saboda an rena muka ga yarinya ta miƙe shekara sha takwas ta ce wai da mala'ika jibril da annaba na zuwa gurinta saboda an rena wa mutane waye kuma haka ake so a bar addini shi yasa in dai ka kama sunna ka ce za ka bi ka yi haƙuri kuma annabi ya faɗa a wani hadisin ya ce almutamassiku bi sunnati inda tilafil ummati wanda zai kama karantarwa ta ya riƙe lokacin da al'umma take saɓani sai yace biyu da alin jamrati daidai yake da wanda zai garwa shi wuta ya ne wannan tashbihi annabi in kana so ya ga ka gane irin radadin da ake ji idan ana rike da sunna idan ka fito waje ka samu wata mata na jiki ka dauki shi wuta ka ne idan kana so ka yi amfani da shi to sai dai ka yi haƙuri in ka kasa haƙuri kuma watsarwa za ka yi. wannan yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zama ke za ku iya fahimtar haka ɗan matsalar da ta faru kwanaki na cewa su shugaba Abdullahi Balalo kaza kaza kaza kun ga da wanda ya kamata ya sa baki da wanda bai kamata ya sa baki ba kowa me yi ta kawai akai dama ko wanda alladine tarabbasuna bikum ad-dawa'i musiba kawai suke gida dama ta ainihin wato afka muku to wannan yana daga ciki sahabban nan suka tashi suka yi fafutuka suka rike addinin nan a makka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi malami ne mai da'awa kadai ba a saurati bane ba gwamnati bane da ka duk wanda ya shiga musulunci a makka ba za ka ce tsoro bane ya sashi don wanda suka shiga musulunci a makka ma wahala suke sha akwai hadisi a cikin sahihi muslim wani mutum ya zo ya musulunta annabi ya ce ka koma cikin mutanenka ka zauna kai shiru kakka taimakuwa ka musulunta ka bari har shi addini ya bayyana sannan sai ka bayyana addini da annabi ya hijira ya tafi madina mutumin ya je ya samu annabi a can ya ce ka gane ne ya ce na gane kama da kai ne da ka zo kan musulunta lokaci kaza na ce maka kaje wato ina so ku kalli situation din ta yadda ba kai yanzu a matsayin ka na musulmi kana da ikon kawala ka zo kai harkokinka na addini mutum ya zo ya shiga musulunci ma bai da ikon ya bayyana musulunci sai dai ka tashi kawai ka yi gaba idan mutum ya shigo garin makka sanda ana gidan arkam idan kana so za ka yi ma mutum kwatance inda musulmi suke to baka isa ka tsaya a waje ba kowa na kallon ka ka ce ka ga ka mutan to in kai kwana sannan ka ƙara yi gaba in aka an ka kana kwatantan kai ma ka shiga bala'i sai dai ka ce to zan shiga gaba zan ɗaura ƙafa a igiyarta idan ka gana yi kaza to kaza ne kai kuma kaza na kai haka za a aka gidan amma kuma wai duk waɗannan mutanen wai duk munafukai ne wai duk sun zauna da annabi zaman munafunci aka zo aka shiga matsala a garin makka wuta ce wuta annabi ya tashi wasu ya ce su tafi habasha su je su zauna kafin a yi hijira a taho daga garin makka a taho madina hijira da aka yi tafiya ce sama da kilomita 400 daga makka zuwa madina ba mashin ba mota ba komai a ƙasa kuma hijiran nan fa ba kamar kai bane yanzu a Lagos in ka je bata ma ba kai ka kwashe kayan ka a ganka a tashar wane ina za kace a ai kai gaskiya za ka dan buɗa ne ko Allah zai kawo sauki a inda za ka a a'a bari za ka yi sai dare yayi ka tabbatar ba mai ganin ka sannan sai ka diddika sai ka tashi ka fice saboda baka isa ba ka zo a gaban mutane ka ce za ka hira ne ana kallon ka baka isa ba haka suka dinga sulalewa ba daga garin makka suna tahowa madina don su tsira da addininsu babban mutum kamar sai yi abubakar haka yi taho garin madina bai da kosisi duk abin da ya mallaka ya bar shi a garin makka sun gudu da shi da annabi muhammad don ya tsira da addinin shi amma mutanen nan kallon sai yi abubakar ɗin suke ce mai munafiki akwai wani gurup da aka buɗe kwanan nan yana cikin gurbin hiwaratun bayan shi'a da sunna tattaunawa ta ilimi tsakanin shi'a da sunna ana cikin tattaunawa kawai sai wani ɗan shi'a sai ya rubutu sai ce Allah ya tsine ma Umar ɗan Khattab sai ce Umar ɗan Khattab ya mutu yana da waje wannan da number one shi da komai sai da aka yi capturing ga sunan shi ga kuma number one shi a jiki wanda ya rubutu magana kai wanda yake kallon sayyidi umar a matsayin ɗan luwaɗi wanda yake kallon sayyidi abubakar a matsayin munafiki kai in ba ɓata makanka lokaci ba da yaudara kanka kana lega sai da musuluncinka wanda ya karɓi musulunci hannun annabi muhammad suka rayu da shi suka mutu ya zamanto ga wannan a damansa ga wannan a hagunsa rayuwa ta barzakiya in ka je madina za ka za ka gani amma mutum yana kallon wanda yake mujawara da annaba a rayuwa ta barzakiya yana ce masa ɗan luwaɗi munafi wala wannan maganganun da nake yi ina faɗar wannan maganan in aka wanda yake musu ya jira duk ranar da na zo kamar yadda aka kafa kyamar na haka nan sa a kafa kurojin da na faɗi magana sai in fito ga maganar da suka faɗa yanzu a da nan kasar idan an ce suna zagin sahabbai ba musa suke ba sai an musu shari ƙarya ake musu Allah ya isa amma yanzu ai ta bayyana babu wanda ya sai ya musa cewa ba sa zagin sahabbai dan ba mu ma har mai martaba sarkin Kano ya tabbatar suna ne idan ka ji sun zo gaban ka sun ce Allah ya tsine ma awwalu da sani da salisu wa suke nufi awwalu shine abubakar sani shine umar salisu shine usman abinda suke nufi kenan kuma cikin abubuwan da aka sa na shugabansa na zariya akwai addu'ar da yake yana ce Allahumma in an awwal zalimi Allah ka tsinewa farkon azzalimi waye farkon azzalimin nan shine sayyidi abubakar sannan wasani Allah ka tsinewa sani waye sani shine umar wasalisu Allah ka wa salisu dan haka idan ana maganar shi'a yadda dan a yake so ya zo ya labe ka yaudare ka takka yaudaru wanda bai yadda da musuluncin Umar ba ƙarya ne ba zai yadda da musuluncin ka ba wanda bai yadda da musuluncin sayyidi Abubakar ba ƙarya ne ba zai yadda da musuluncin ka ba yadda yahudu Allah ya faɗa yace walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum haka nan dan shi abba zai taba yadda da kai ba sai za ka saki musulunci ka koma bin tafarkin shi na shi an ji sannan zai yi wannan ita ce ka'ida wanda suke harkan social network ga malam rabi nan ku ma ɗaya daga cikin karatuttukan da muka yi a kwanan nan da na sa masa suna zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci na kawo abubuwa da dama kuma na ce wannan karatun zai dinga zuwa lokaci bayan lokaci ne don zan yi su sama da guda goma ne yanzu na yi na ɗaya na biyu yana nan zuwa laifuka kuma uslubin karatun shine maganar da ita zan ɗauko sai na kunna ta tukunna kowa ya ji sannan sai ya ɗaura ta a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci kaji yanzu maganar farko da ya fara yi wanda na ba da amsa a kanta ya ce duk annabawan Allah kafin idan ka cire annabi Muhammad ya ce babu wanda ya kai Ali bin Abi Talib daraja ya ce ko Musa ne ko Isa ne ko Nuhu ne ko Ibrahim ne haka ya faɗa kuma ya ce haka Allah ya shirya ya ce in ka ji haushi ma ka mutu ka fashi na ce to ai da ka ce Allah haka ya shirya matsalar tana da sauki sai ka faɗa mana inda ya shirya haka inda ya Qur'ani amma mu a aqidar mu ta musulmi da muke bautawa Allah da ita duk wani mai matsayi ko waye shi in dai ba annabi bane annabi ya fi shi daraja wannan ita ce aqidar mu ka san wanda muke girmamawa bayan annabi Muhammad wanda ya fi kowa a cikin wannan al'ummar da shaidar hatta shi Ali bin Abi Talib shine yi Abubakar ya sha faɗa a mambari a Kufa yana cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abubakar mafi alherin wannan al'ummar bayan annabinta shine sayyidi Abubakar haka sayyidi Ali yake faɗa lokacin da abdurrahman bin maljam alkhalidi ya sauke shi dauka aka ce masa Tusi. ba za ka yi wasiya ba akan wanda zai zama khalifa a bayanka sai ce ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi ai annabi bai yi wasiya ba da zai rasu ballantana ne ya ce amma idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya tara ta akan mafi alherinta kamar yadda ya tara al'umma akan mafi alherinta bayan annabinta shine abubakar hmm. da abubakar ɗin nan an waye gari ɗin shi'a zagin su suke tsine masa suke addinin da suke bauta ma Allah da shi shine inuwa ga sahabbai kuma ina faɗa cewa tunda na fara karatu a iya sani na har yanzu ban san wata matsala kwaya ɗaya ba da musulmin duniya da shi a da aka yi duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shine shi'anci ban cire maka ba kowace matsala ce ka ɗauko duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shi ne yanzu nan ai shi sa na ce Allah ya ara mana lokaci wata rana za ka ga yanayin irin alolarsa a nan akwai alolan da suke ce masa wudu iltimasi wata kalan alola ce banda ma wannan da ka sani a wanke hannu a wanke fuska kai idan ka zo ba wanke ƙaba suke ba su shafa suke to akwai wani kalan alwala kuma da suke ce masa wudu'ul iltimas wannan yanayin alwalar kaifiyarsa idan ana so awa mutane bayani ka san di yadda zaka ba mutum labarin abu ba kaman ya ga abu da idan ba shine suke cewa laysal khabaru kal muayana labari ba kaman ganin abu da ido yake ba to alwalar da kake yi da alwalar da dan shi yake ba iri ne ba ne yake nan sallar da kake da sallar da yake ba iri ba ne. kai kana da asuba a magariba isha isha'i asuba sannan idan ba hali na tafiya ba da aka yadda yi ƙasar cikar raka a hudu kake amma shi dan shi yana da zuhurai ne yana da magaribai ne zai hada zahar da la'asar ya hada magariba da isha'i kuma a bibi zai to ta ina aka haɗu shika-shikan musuluncinka da shika-shikan musuluncin shi ba iri ɗaya ba ne naka daban nashi daban abinda ka yadda a matsayin shine rukunnan imani nashi daban naka daban a ina za a haɗu matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yadda cewa mutanen kirki kuma iyaye ne na masu imani da nassin ƙur'ani in dai kai mumini ne to matar annabi muhammad uwarka ce kuma da a taɓa mutuncin matar annabi muhammad wallahi gara a taɓa mutuncin mamaka domin idan za a yi alfahari da miji duk duniya idan matar annabi ta miƙe babu matar da ta isa ta ƙara miƙe don ba mijin da ya kai nasu Allah madaukakin sarki ya ce mana annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matan manzon Allah iyayen mu ne idan muna da imani amma yau an waye gari wayannan mutanen tsine musu suke yi aibata su suke yi zagin su suke musamman na na Aisha da na na Hafsa wallahi wannan maganar da na faɗa inda a ce akwai projecto a nan gudun, aka hahaska maganganun siyasar habib da wani ɗan shi'a wallahi in kana da imani ba za ka bar nan gudun ba sai ka yi kuka Ka gana kallon matan manzan Allah ana ce mata ba ta da ladabi ba ta san abin da take yi ba ana ce kaza kaza kaza kaza haka ka ga ana faɗar abubuwa na ladabi akan matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kai kana girman matan annabi kana mutunta su su ba su yadda ba ba sa yi to ta ina za a haɗu ba sa inda za a haɗu ka dawo ta janibin sahabban nan da muka fara magana a kansu Allah da ya tashi cewa ya laƙadin manna Allah Allah ya yi baiwa sai ya kawo lamun ɗin da ake ce mata a lil qasmi ko lamun qasmi da muƙaddaru Yace tabbas wallahi sai ya ce mannallahu Allah ya yi baiwa ga masu imani idan aka ce manna shi ai a yi maka alherin da babu yadda za a iya biya wannan alherin da yace ce mannallahu alal mu'mini Allah ya yi baiwa ga masu imani ka san kafin ne in yi imani kai kai baban kai malamin kai akwai wanda Allah ya fara magana da su shi yasa ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani guda 90 da Allah ya magana da ita ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani iri biyu ce akwai ta gama garin mutane akwai ya ayyuhal ladina amanu da in ta kira in kai ba sahabi bane ba ka ci ba da kai take ba in dai kai ba sahabi bane kuma suna nan a qur'ani idan yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ka san kai ba ka ci. la kulu buyutan nabi kai ka san baka ciki ba da kai ba akwai wasu masu imani to wa'annan masu imanin shine Allah ya ce mannallahu alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani a yaushe id ba'asa fihim rasula lokacin da ya turo wani annabi mai wata daraja ta musamman a cikin su darajar da ba a taba ganin irin ta ba a duniya wannan annabin da ya zo idba asa fihim rasulun min anfusihim yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayin Allah wa yuzakkihi yana tsarkake su daga duk wata ɗabi'a mara kyau wa yu'allimuhum kitabu wal hikmata yana sanar da su alqur'ani da bayanin alqur'ani Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kafin Allah ya turo annabi suna cikin wani bata mabayyani da haka sai ya zo ya shiryar da su ya dora su akan hanya mara kyau wallahi idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karantar da ƙur'ani, bai yi tasiri gurin gyara mutane ba babu malamin da a duniya zai zo ya karanta ƙur'ani ya tasiri gurin gyara mutane babu to da haka sai shi a suka ce annabi ya bar duniya ga baki ɗaya wanda suka bari a addini ba su wuce mutum tara ba ba su wuce cikin hannu ba amma duk sun yi ridda kuma cikin wannan suka yi ridda suka kafurta akwai abubakar akwai umar akwai usman a cikinsu da haka na rantse da allah wallahi tallahi duk ɗan shi'a wanda ya san abin da yake a shi'a wallahi yana kallon abubakar da umar da usman a matsayin arnani wallahi yana kallon sa a matsayin shi yasa mu kaga ba yadda zaka kai gare mu da sunan haɗin kai da sunan waya in ka zo ka ce a haɗa kai ai waye abu na farko shine da zamu yi kokarin fara tabbatarwa kai ka fara yadda da musulunci suka fi mai yadda wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi kai ka ce baka yadda da nashi musuluncin ba kai kuma kana so a karɓa a yadda da naka kai hannun wa ka karɓa da za a yadda da naka hannun wa ka karɓa da za a yadda da naka ba zai yi ba sannan ka dawo yanzu ba ga matsalar sahabbai ba ka dawo ta galibin ƴaƴan annabi muhammad annabi muhammad yana da 'ya'ya guda bakwai uku maza hudu mata akwai zainab akwai ruqayya akwai nana fatima akwai ummu kursum sayyidina usman ya auri guda biyu daga ciki da ka ake ce masa zunnure a tarihin duniya ka ba a taba samun wani mutum ya auri 'ya'yan annabi guda biyu sai sai yi usman mutumin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da aka zo bai aka bidwa ya tura shi a matsayin dan sako da ya ajiye hannunsa na hagu kowa ya gama masa mubaya'a annabi ya daga hannunsa ya ce Allah wannan ita ce bai'ar Usmanu ta hannun annabinka ya tura ya wakilce shi amma kuma an ce wannan mutumin ba musulmi bane annabi yasa shi inda musulunci ta yi daban ba, shi an ci daban ba abin da ya haɗa shi an ci da musulunci wannan magana ko ba taimaka wani daɗi ba ko zai ce an raba kai kana ina san da ake zagin safa ai haka wani ya ta magana wai su ba za su kafarta musulmi ce to su sahabbai saboda ba musulmi ba ne? yasa su sai a kafarta su a tsine musu a zage su ai komai saboda ba musulmi ba ne su sai ya je usman ya auri biyu daga ciki abul as ibn rabi ya auri ɗaya daga ciki sannan ali bin abi talib ya auri ɗaya daga ciki ita ce na da fatima allah ya ƙara mata yadda lokacin da sayyidi ali ya je yana neman fatima ƴar gidan abuja aka samu ja'in ja ta zo ta samu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta ce inna qaumaka mutanenka suna rai cewa la tabnabu libnatika baka yin fushi saboda yarka tace ga alinan ya rasa yarinyar da zai nema sai Fatima yar gidan Abuja annabi ya sa aka hada mambari ya hau yayi ba Allah ya gode masa yayi masa kirari sai yace bayan haka mun ba Usman dan Affan aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba Abul As aure ya mutunta mu mun mutunta shi ya ce wallahi ina faɗa muku babu yadda za a yi a haɗa ƴar gidan annabin Allah da ƴar gidan makiyin Allah ba zai taɓa yiwa ba da haka ya faɗa masu ya ce fatima tsoka ce daga gurina abinda zai cutar da ita zai cutar da ni don haka yana da 'ya'ya guda uku maza akwai alƙasim akwai abdullahi akwai ibrahim amma kun san cewa a aƙidar shi'a ba su yadda ba waɗannan duka 'ya'yan annabi ne abinda suka yadda shine ɗaɗe wannan maganar nake faɗa maka har shafi ina da shi da wani malami ya rubuta ban san zan yi magana akan matsalar shi a bane kwata-kwata tun da zan taho dan a cikin cikin bayan da aka tsara cewa amma ba ko sun ci bashi in Allah ya A wani littafi wani malami ya rubuta ce duk wayannan ƴaƴan da ake magana kirkirar sa kai ƙarya ne babu su kuma barin baka dalili dan Allah ba kuna jin su suna mana na Fatima waka ba dan Allah a cikin ku nan ga asamin na bayan, wani ku je ya binciko min a ina ne a wani taro ne kuka taba jin yan shi'a suna waka ga Zainab ko Ruqayya ko Ummu Kursun a matsayin suna girmama su ƴaƴan manzon Allah ne a ina ne wani ku ya taba ji cewa ya ji yan shi'a suna waka ga Alƙasim ko Abdullahi ko Ibrahim dan Allah in aku wanda ya taba jeje ne mu mana kasafi ya je binciko na baka asami saboda aqidar su ita ce ba su yadda waɗannan 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ko hadisi sun tabbata hatta a cikin littattafan su Ibrahim al-Mu'azzam ranar da ya rasu yana yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallama yace innal qalba la tahzan wa innal ayna la tadma ya ce zuciya tana bakin ciki idanu yana zubar da hawa ya ce amma muna bakin cikin rabuwa da kai ya ibrahim amma ba za mu faɗa abin da muka san zai fusatar da allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka sun ce ba ɗan shi bane wai ai bololi ne zuwa da su gidan afi me yasa suke wannan suna so su guje wa ya tabbata cewa an ɗauki aure an ba usman dan afan shi idan ya tabbata annabi ya ba usman dan afan auren mutane guda biyu ƴaƴa guda biyu daga cikin ƴaƴan shi to abu biyu zai faru abu na farko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa mana da bakinsa mai albarka yace mana idza atakum man taradawna dinahu wa khulquhu fazawwiju idan mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ku ba shi aure to ko dai mu yarda cewa addinin usman ne da ɗabi'arsa mai kyau yasa ya cancanci annabi ya ɗauki aure ya bashi shi yasa da wannan ta mutuma aka sake ɗauko wata aka bashi ka kusan duk mutumin da ba a ji daɗin surukuntaka da shi ba ɗan ka bata mutuwa ka sake ɗauko wata ka bashi ko kuma na biyu idan ba su yarda da wannan ba to annabi ya ɗauki ‘ya'yan shi ko suna tuhumar annabi da ya ɗauki ‘ya'yan shi ya ɗauke su ya ba Usman ne saboda ba ‘ya'yan shi ba ne, da ‘ya'yan shi ne da ba zai ba Usman ba. Kaga idan suna wannan tuhumar ne, kenan kaga tuhumar annabi ake da ha'inci da cin amana. Ya ba da aure ga mutumin da ya san cewa da ‘ya'yan shi ne ya haifa da cikin shi ba zai ba da ba. da haka saboda bayan shi bane agololi ne shi yasa ya dauka yini ya bayar akwai wannan gadiya ina da jarida almizan da suka taba bugawa a nan kasar aka ci Fatima ce kadai yar Annabi Muhammad da kafin sati ya zazo, sai aka gane cewa fa wannan karatun da aka sake shi yanzu kwakwalen mutane ba za su yi dauka ba sai aka ce an yi kuskure kuma ni na san ba kuskure aka yi ba da gaske wannan ita ce aqidar kuma ga alama nan na ba ku waye za ka ji a cikin su tun da kake ji a Najeriya ka taba jin sun yi waka ga ruƙayya ko Zainab ko Ummu kursu a matsayin ƴaƴan Annabi Muhammad suna girmama shi mun halitta tafai muna da shi malaman su sun yi suna karyata cewa su ba su yadda ba Fatima ce kaɗai ɗan gidan manzon Allah to yaushe kai da ka haɗa ‘ya'yan annabi duka kana mutunta su kana ganin girman matan manzan Allah kana ganin girman sahabban annabi sallaka da tashi ba iri ɗaya ba ce alulaka da tashi ba iri ɗaya ba ce kuma a ce ku zo ku haɗu da mutumin nan a haɗa kai to ta yana za a haɗa kai ba zai yi ba sannan ka dawo duk musulmin duniya hatta ‘yan ɗari yanzu da muke da bambancin aƙida da su za ka ga suna girmama makka da madina alfada zai cewa yi biyarsa riba nuru a can madina akwai haske linnubu wata layar na annabta wanda ba zai wuce amma don girman allah yadda 'yan shi'a suke girmama iran suna girmama maka da madina haka ba sa yi a su ƙasar da al'imamu Hussein yake kwanta ta karbala ta fi ƙasar da annabi Muhammad yake kwanta a ciki. Wannan ita ce da su, kuma kun ga shekara biyu da ta wuce dalilin da suka je suka janyo da matsalar da aka samu gurin tada kura a ina a makka da yadda suka janyo aka kashe mutane ba gaira ba dalili yanzu duk musulmin kirki yana fatan Allah madaukakin sarki in wani abu ya kai shi makka ko madina ya mutu a can abin da a can amma su da aka samu wannan matsalar da suka mutu a ƙasar saudiya ai cewa suke ba su yadda a rufe musu mutane a saudiya ba sai dai a ba su dawowakin su wani bawan allah yana zuwa shan shayi wata majalisa ko gudun wani mai shayi shi bai sami shayin ɗanshi a bai ana tattaunawa lokacin da kadiyar ta faru yana kawo wayannan mutane sun dace mu ma Allah ya ba mu tasu Allah ya kai mu ƙasa mai tsarki dinnan Allah ya sa ku shiyon mu tana ta buɗan bakinsa sai ya ce to shi da ya je Saudiya ya mutu walla gare mutu a talabishin duk wanda yake kaduna ya san talabishin yanzu a nan garin wacce unguwa ce wacce take ta anna ce jirutun ta ɗari bisa ɗari to sai yi kiyasi da ita a ce ka mutu a maka ka ce gara ka mutu a wannan unguwar mutumin haya gutsiri buredi da shayi zai kora sai mini ce to lallai Allah ya kai ka cikin Allah ya uwanka ka mutu a can mu dai muna fatan Allah ya kai mu muje ga mu ga ma'aikin Allah a can mu mutu abin ne ma a can wannan yana da ciki to saboda haka ƴan uwa akwai abubuwa da dama an tambaye Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani an ce menene shi'a sai wani tambaye wanda ya tambaye shi yace ka san sunna me ta'arifin ta sai yace masa to khilafu sabanin sunna shine shi'anci yanzu idan aka je aka ɗauki mamaci aka sashi a kabari za a rufe shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ta sunnanta mana idan za a tura ƙasar kabarinsa inda hannu ne to a sa cikin tafin hannu haka a tura ƙasar a rufe shi wannan tunda karantarwa ce da ta tabbata daga annabi Muhammad sai shi a suka ce to ayi filafu. sabanin haka shine a juya bayan hannu a tura ƙasar kuma ina baka ka je ka duba da kyau ka gani ina baka ka je duk abin da ka sani kwaya ɗaya ka faɗa min wanda da shi'a da musulmi suke yi watan azumi ba sa ɗaukar azumi da mutane ba sa ajiyewa amma babban matsalan akwai wata taƙiya akwai aƙidar taƙiya a cikinsu yanzu da wannan bayanan da aka yi aka iya zuwa ka je ka samu ɗan shi a ce kuna zagin sabo ya ce billahi la ilaha illa huwa sai ya dawo ta mandama ce billahi la ilaha illa huwa ake musu to wannan magana ita kanta in ya faɗi ta tana da fassa guda biyu abin da yake nufi shine kai waɗanda ka ɗauka sahabbai ne shi bai yadda sahabbai ba ne da haka shi waɗanda ya ɗauka sahabbai ne ya rantse da Allah bai zagin su sai ya kifar da kai kawai sai ya banka nan sai ya gaba to saboda haka dole ne duk wani mutum da Allah ya ara masa dama ta rayuwa ta mulki ta kuɗi ta mukami ta fasaha wallahi ya ba da gudunmawar shi wajen yadda za a yi wannan muguwar aƙida sai an rugurguza ta kuma kamar yadda malam ya faɗa ya ce sai an ga bayan ta aikin dama Allah madaukakin sarki ya ga bayan ta sai dai a ƙarasa da haka ta bakin ƙara rawun ya ce shi ko yanzu ya mutu Allah ya biya mai bukata ya ce Allah ballanta nama Allah ya kiyaye to saboda haka tunda suna taɓa mutuncin masu mutunci wallahi ba wai sahabbai ba a wannan zamanin duk mutumin da ya tashi ya kokarin shi gurin tsara mutuncin addini bai taɓa yiwa Allah ya bari mutuncin shi ya zube lokacin da bai nan shi yasa tunda dai Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana kariya ga masu imani duk duniya kuma ba masu imanin da Allah ya fara kallon su yace ga sanan ula'ika humul mu'minuna haqqan sai sahabbai sune masu imani na gaskiya dan haka a ƙarƙashin wannan wallahi shi yasa Allah ya ce a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun ba sa ganin kowace shekara sai Allah ya tarbe su da musiba sau ɗaya ko sau biyu yaushe ne sahabbai za su wannan wahalar ka zo ka kalle su kace mutanen banza ne kai kuma Allah ya baka ka zauna lafiya sa'ad bin abi waqas wayannan abubuwan guda uku guda biyu su zan rufe da su ko guda uku sa'ad bin abi waqas sayyidi umar ya tura shi gwamna a kufa a iraki mutanen suka zo suka kawo kara wajen sa'ad bin abi waqas suka ce ko sallah bai Sai da na umar ya kira sa'ad bin abi waqas ya tambaye shi yace ya kake masa sallah ne yace wallahi bana masa sallah irin ta annabi muhammad nake musu yace a sallar isha'i zan ja fatiha da sura in tsawaita a raka'a biyun farko a raka'a biyun ƙarshe zan karanta fatiha kada ya asirce in yi ruku wai su abin da suke so yadda yake raka abin ƙarshe ba tsawo to na farkon ma ya dinga yin haka sai yadda umar ya ce wala wannan shi ne abin da nake tsammanin dama zan samu daga gurinka sai ya sa aka tashi delegate ya ce a je mai iraki abinci ko mai yake faruwa ne kwamitin da sai yadda umar ya naɗo duk inda ya zo ya tambaya sai su ji da inda wannan kwamitin suka zo suka tambaya sai a yabo na alheri a faɗa alheri a kan sa'ad bin abi waqas sai da suka zo wani masallaci aka tara mutane an gama magana wani ya miƙe ya ce to jama'a in ba kuna tambaya tsakani da Allah ne gaskiyar magana sa'ad bin abi ya yakan tura mutane yaƙi ya ƙi zuwa kuma akan yi rigima a zo gurin shi ya ƙi hukunci da adalci ya zalunci sannan idan an je an samu abu an ce a raba yakan yi handama da babakire ya ƙi sa'ad bin abi yaqas ya miƙe kuma annabi muhammad kafin ya bar duniya da bakinsa ne, albarka ya sa masa mujabu da'a duk abin da ya roƙi Allah sai Allah ya karba akan shi ne annabi ya ce rubba asa a gabara sau da yawa za ka ga mutum ya yi gizo ya yi ƙura amma wallahi law aqsama ala allahi la da yanzu sa'ad bin abi waqas yana da rai inda ba yanayi na ruwa ya kalli sama ya ci ya rantsi da Allah sai an yi ruwa Allah ba zai wulakanta shi ba kuma sai an yi Yamin ki, ya ce la'ada uwan nabi salasin na rantsi da Allah ne kuma sai na addu'a akan abu uku tun da kayi abu uku a ya ce Allahumma ya Allah in kana in kama abduka hada idan wannan bawan naka ya miƙe dan ya ji yadda mutane sharri a kaina ce Allah ina roƙonka fa'atil umrahu ka tsawaita rayuwar shi sannan ka haɗa shi da bakin talauci sannan ka fito da shi zuwa ga fitina wasu sai suka ce ai sa'ad bai kamata wannan addu'an ba saboda ai fa'a wasu mu kuma muka ce yayin daidai da bai yi wannan addu'a ba Allah ya barantar da shi da wani sai ya zo gobe ta aga sa'ad ma yayi hukunci ya zalisi an yi an kawo abu a raba ya handama ya ce, an yi kaza ya ce. wannan mutumin bai bar duniya ba saboda tsabar tsufa sai da fatar idansa ta tattaro ta rufe idansa sannan ga bakin talauci ka dade a duniya ai bala'i ya ganka kuwa sannan Allah ya fi jitto da shi zuwa ga fitina da wannan tsufan nashi zai ga yarinya hanya ya zungure ta ta ce Allah ya tsine ma tsohon banza ya ce oho ba komai ni ne wanda addu'a sa ta sama akwai wani sahabi daga cikin manzon Allah banda sa'ad bin abi waqas wanda yana daga cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna shi ba wata mata ta zo ta kawo ƙara a kotu wajen ta ce sahabin ya kwace mata gona alƙali ya ce a kira shi mu ranar shiga kotu ya zo alƙali ya ce mata waye ya kwace miki gona ta ce ga wanda ya kwace mata gona na alƙalin ya dawo kan shi ya ce ni yanzu ni zan iya karɓe miki gona bayan ni na ji daga annabi Muhammad yana cewa duk mutumin da ya karɓe gonar mutane ta ɗaya haka bisa ga zalunci ranar alkiyama sai an babbako mai ita tun daga ƙasan bakwai ya ɗauko ta ya ce ni da na ji wannan da kunne na annabi ya faɗa ni kuma zan zo kwace miki gona alƙalin sai ya ce masa kawai tafi ba zai ƙara tambaye shi wata hujja ba saboda ittifaqi tun da ya faɗa haka sahabin annabi wallahi ba zai ƙarya ba ya ce ka ba zan ƙara tambaye ka wani dalili da ya juya kafin ya fita daga kotun ya ce Allah in dai wannan matar ƙarya take a kaina ta zo ne don ta zubar da mutunci na ta ce na kwace mata gona ban karɓa ba Allah ina roƙonka kafin ta bar duniya Allah ka makantar da ita ta daina gari kuma Allah ina roƙonka gonar da ta ce na kwace ka kai ta gona ka kashe ta a gona kuma wallahi abin da ya faru da ita ke kafin ta bar duniya sai da ta daina gani kuma wata rana ta je gonan nata kewaya rijiyar da ke gonan ta fada ciki rijiyar ya zama kabarinta saboda ta taba mutuncin wanda suke da mutunci da haka kuma an ba ku daina ba wannan bala'in da kuka ga yana samun ku wallahi farawa ne nan gaba Allah sai ya haɗa ku da bala'in da ya fi ƙarfin wannan matuƙar ya tabbata sahabbai sun kare mutuncin addini sanda suke da dama wallahi Allah ba zai bari ba a ci gaba da taɓa mutuncin su a lokacin da ba su da dama to da haka ƴan uwa saboda akwai masu ta'aliki kuma ku yi haƙuri da abin da ya samu karatu ne da aka yi bashi ne kamar yadda na faɗa abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu ah, akwai wani mawakin larawa yana cewa ahbabana ma ajmalar duniya bikin lam bai duniya wa fiha antum mala Allah ka maka da alkhairi Allah madaukakin sarki kamar yadda maka fara farkon zama ya amfana da mu a cikin wannan zama ah, alkhairi malam akwai babban malamin a abokar dauda shine aka ce zai yi ta'aliki bayan malam ya gabatar da wannan muhadara amma kusan malam na da uziri bai samu ya zo ba to kusan ni zai yi ta'aliki a cikin abin da malam ya faɗa wanda kuma insha Allah ne ba zan yi shi a saboda akwai tambayoyi da aka rubuto ko muna fata malam zai amsa su taliki na farko akan abin da malam ya faɗa mana shine me zai hana mu dawo da hankalin mu baya kaɗan mu duba shin akwai shi an ce a najeriya a da ko kuma dama asali shi an cin ake yi limana shin najeriya ƙasa ce wanda akwai shi an ci an saba da zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka muka taso da shi ko wani bakon abu ne bakon abu ne haka mai ittifaki a kansa to tunda bakon abu ne ta ina ya zo idan muka iya gane ga ta inda matsalar ya zo me zai hana ba za mu toshe wannan matsalar ba shi yasa a cikin littafin ma'alimu sunan a mujalladi na uku shafi na ashirin da bakwai sanar da littafin riyadun nufus a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai malaman sun tattauna hikimomin da malaman wancan zamani suke umfani da shi wurin kurmushe shubuha irin wannan na ɗaya kiran mutane a fito a yi gangami gaba ɗaya a yi mutane bayani a warkar da su akan shubuhoyi matsar malamanmu na sunna sun zauna ba sa mana bayanai akan shubuhoyin da shi ake yadawa da yawa za mu fada shi yasa an taɓa yin wani kira akwai wani babban malami Muhammad ibn Muhammad Abubakar ibn Labbad ya kai shekara 83 a lokacin a duniya da aka yi kiran a fito a yi wannan gangami na taro a warkar da mutane da jama'ar gari akan wata sabuwar shubuha da ta shigo domin wallahi sai in malaman sunna suna warkar da shubuhi a tsakanin mutane misali satin da ya wuce mun warkar da wata shubuha mu a masallacin me shubha cewa kai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta auri Talha ibn Ubaydillah bayan manzon Allah ya rasu abin da zai baka mamaki wannan maganganun suna cikin littafin sunna duka suna cikin littafin sunna ibn abi hatim ya kawo ibn sa'ad a cikin at-tabaqat ya kawo sannan imam suddi ya kawo to amma magana da zamu yi shine mu da suka tabbata a cikin littafin mu na ahlus sunna mun tabbatar da riwaya ne ko mun kore to in dan shi'a ya tashi na kantowa daga littafin mu sai ce ai gashi a littafin ahlus sunna amma ba zai karasa ba zai yi bakar nafsin zai yanke shi sai kawo ma daidai inda ya masa daidai kai kuma sai hankalin ka je ta juyawa in ba tare ka samu malamin ka misali malamin sunna ya warware matsalar ba sai wani yanzu ya ce gashi ibn sa'adin a cikin at-tabaqatul kubra ya ce Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi aure bayan manzon Allah sallallahu kuma Allah ke ta cewa ayo wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada to ya ake kuma wannan to tun ma wurin sunan tukuna Talha ibn Ubayd al-Qurashi shi aka ce ya aure ta ba Talha ibn Ubaydillah ba kaga akwai bambanci tsakanin ubaidillah da talhat ibn ubaidin sannan duka riwayoyin malaman sunna sun kawo su ne don su nuna wannan fa ya zo amma bai inganta ba to tunda ko asali min ittifaki akan shi'a ba addini bane bi mana ba wani abu bane wanda aka sani a Najeriya sabon abu ne bako ne to wajibi ne mu toshe wannan kafar da ta zo ta kunno mana masifa ɗaya daga cikin su shine bayyanar da shubha to da aka yi wannan kiran gangamin Muhammad ibn Muhammad eh, Abdullah ibn Al-Labbad Imam ibn Al-Labbad ya kai shekara 83 ya fito da sandarsa gashi bayansa ya lankwashe mai rauni ne sai aka ce akar makalla haba malam shekara da shekaru aka yi wannan kiran kana fitowa me ya fito da kai yau sai ce wata aya qur'ani ce ta fito da ni suka ce mala wata wata aya cikin qur'ani yake cewa Allah na cewa wala yaquna mawfi'an yaghizu al-kuffar wala yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih yace a zo a zauna wannan a tattauna Allah ce wala yaquna mawfi'an yaghizu al-kuffar tunda wannan zai fusatar da yan shi'a to ai su kafirai ne da wannan hujjan kenan kamar yadda malai ya kawo mana kazarin akhraja shab'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yujibu zara'a li yaghida bihim al-kuffar da wannan ayar imamu malik yace duk wanda yake jin zafin sahabban manzon Allah cikin zuciyarsa kafiri da nasar alqur'ani kafin 1979 kafin a zo a yi juyin jihar na iran najeriya ba ta san shi'a ba ko mun mamaki shi kansa Ibrahim ibn Yaqub az-Zazzaki a lokacin da aka zo aka fara introducing shi a yaran da Allah shi ba dan shi a wani ya barrata da gari a farko al'amari amma lokacin da aka yi zama da shi ba recording ba wani wanda aka video ba komai sai ya musa daga waya amma abin da zai baka mamaki da aka kawo gauran gayyata da za a je murna an ci ƙasa na musulunci a Iran ba ba su mala abokan Muhammad ba an san su sun sha sunna sun koshi sai aka ba irin su zarzaki da basan komai a cikin addini ba Allah saka ma da kai shi yasa wannan yana da matukar muhimmanci mu san yadda shi an cinye zo bakon abu ne mu addinin musulmi eh, Najeriya muna addini da mutunta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya zamu magance shi na farko mu bayyana shigoyin da suke yadawa shi yasa wani malami marubuci ba Amerika ana ce masa Illukis a texas yake zaune ya yi wata magana mai fa'idan gaske ya ce jama'ar duniya marubuta idan kuna son ku soki addinin musulunci to ku karanta littafin shi'a duk sun wadatar da ku in kana neman suka game da addinin musulunci to ka karanta littafin shi'a suna da littafai guda takwas wanda suke madogara a gare su malla ya haɗar littafi kafi na kulaini da sauransu akwai littattafansu guda takwas wanda suke su ne amintattun littattafan a cikinsu da zaran ka karanta su in dai kana son ka soki addinin musulunci ai ko wancan matsayacin da ya gudu a ingila salman rushdi wanda ya rubuta littafin ayatul shaytaniya ai asali da shi da rajabul bursi malam na magana an cire ƴaƴan manzan Allah salma rajabul bursi shi ma ya rubuta a cikin sa akan cewa ƴaƴan manzan Allah wasallam guda ɗaya ce tak shi wancan da ya kawo yakin shaitani a Salman rushdi ya dauko ne daga cikin littafin Shi'a shi in dai har ana son a soki addini to karanta littafin Shi'a ka gama samu Allah ya kare mu na biyu wa'anda suka taimaka wurin karfafa Shi'a a Najeriya mala yayi magana farko akan jahilci ya taimaka a wurin karfin Shi'a a Najeriya shine a lokacin Ikhwanul Muslimun lokacin ai da yawa mutane sai muslim brotherhood mu ƴan uwa ne mu ƴan ƴan uwa su kuma ikhwanul muslimun suna da wata ka'ida kamar wani dustur nasu shine at-ta'awun fi ma ittafaqna alayhi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alayhi mu yi a cikin abin da muka yi ittifaki a kansa amma shashin mu siyo shashi juna uzuri a abin da muka yi sabani a kansa shi yasa irin sa Abu Ishaq al-Huwaini bai dai jani ikwanul muslimun ba amma su Muhammad ibn Abdul Malik az-Zuhri su Khalid Amr Khalid su Mustafa Murad eh, Dr. Eh, Mustafa Subai da sauransu sun jani ikwanul muslimun amma bangaren sunna a ikhwani zaka wannan tariqat tijaniya tariqat qadiriyya shaziliya rifa'iyya badawiyya ga ahli sunna shi ma ahli sunna kashi kashi a ikhwani zaka samu wannan to sai ya zamana sun karfafa cewa mu yi wa yan shi'a uzuri akan fahimtarsu na Qur'ani yana da nakasu a cikin akan Qur'ani yi canje canje to sai suka taimaka mana a Najeriya akan matafi tafi za a gyara nan gaba gyaran da har za a kasa yi kenan Shesa rashin fahimtar aqidar ita kanta ta Shi'a kamar da malai bayani ba abin da muka yi musharaka tsakaninmu da Shi'a ka taba ganin sallar Shi'a shin suna cewa amin ba cewa amin ghairul maghdubi alaihim wal dhalin sai gum mazala kuma cewa idza ammana al imam fa aminu wa yarwayo hadisin abu huraira wai abu huraira wurin su ka karanta littafi abu huraira shaykhul mudira ka ci cin mutuncin da abu huraira ya masa sa'annan mu sani Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan nasara a arewa ta hanyar su kansu abinda ya faru a Kano nasara ce ga ahli sunna gaba daya abin ta kai ce a Najeriya shine yan ɗari ku sun bar faɗan mu mu kadai mu dinga yi da shi'a sun ki taimaka mana da aka mammake shi wannan tsohon da yake hannu sai gashi daga arewa ni na san akwai wanda a gabansa aka yi kira ne ke sanar da ni daga tsafe a zamfara sun yi motoci wajen su je zariya da kaduna da ina da za su zagaya su yi wa 'yan shi'a jaji yan rika tijaniya me yasa suke kawo haka wai saboda ai suna kusa da su yan uwansu ne a musulunci tare da in ban manta ba gwamnan kaduna ya ba da labari kamun faruwa abin da kwana biyu sun je gabari za su kwace wani masallaci yan ɗarika har aka kashe mutane biyu a wurin amma tsabagen rashin hankali da rashin kan gado da kwaɗayi sun bi sun yi motoci daga ko ina arewa has daga sakkwato an yi motoci an tafi wai an mutu jajen abin da ya faru da an haɗa kai an taimakawa ahlus sunna wurin yakarsu to da abin ya zo mana da sauki amma mai muhadara mu a masallacin mu me alakar shi'a da ɗarika suna da alaka mai karfi domin a bangaren wata ɗarikar akwai ka'idar ma zagin sahabban manzo Allah cikin su muka fara cikakken bayani da littafin shi yasa inda sun taimaka mana a wurin yaƙar wannan wancan masallaci ayi huduba akai wannan ma ayi akai ayi darasi akai ayi muhadara akai to abin zai zo mana da sauki amma Allah ya fara ba mu ya fara ba mu nasara shine da suka fito wannan tatta ma'amene ne tattakin nan nasu sai ga mutanen gari sun far musu wanda aka samu mai magana yayi magana kun san mai magana dai ko ba sai na faɗa ba yayi maganganun su dai daga baya kuma aka yi masa raddi cikin hikima to idan ina ganin kamar sati biyun da ya wuce ko sati uku sarakunan arewa sun zauna daga cikin abin da aka tattauna maganar shi'a ta fi karfi a ciki kuma sarakuna sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a ɗauki mataki a kansu wallahi azim idan shi'a ta yi karfi a arewa ko karatu sunna ba za a yi ba ka karanta littafin ghayatul maram fi takhrij ahadith halal wal haram a shafi na shida ko na bakwai ah, ina da maba'a ta uku a darul maktab al-islami littafi ne wanda Nasiruddin Albani ya takhrij littafin al-halal wal haram na Qardawi a mukaddimar littafin Nasiruddin Albani da ya kai ziyara Lebanon ɗan shi suka harbi motarsa da kansa Nasiruddin Albani ke bada labarin shin garanti ne ƴan boko haram da kashe mana malam Jafar ko akwai wata mu'amara bayan sa shin a albanin zare da aka kashe mana shi shin zalla ƴan boko haram ne ko kuma akwai wata mu'amara domin lokacin da aka kashe sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu arda daga bayan abdullahi dan abbas ya yi bayanin cewa mu'amara aka yi wurin kashe na umar domin a daren da ya ga juhaifa da abu lu'aratul majusi da hurmuzan su uku ya gani cikin dare ya ce da ya gansu bayan sallar isha sai mamakin wa'annan suka tsaya nan me suke yi da ya zo kusa da su yana sanya istifsarin gane su sai ya ga wani makami mai baki biyu ya faɗi a jikin juhaifa sai abu lu'ula almajusi sai ma ɗauka dauka kuma abin da zai nuna maka abu lu'ula almajusi yaro ne bai da hikimar ko ƙarfin halin kaiwa na umar hari bi ma'ana akwai wani suka zuga shi ku za ku yi aikin akwai amma mu'amara ce babba haɗin gambiza ne haɗin kai ne daga wa'ansu ɓangarori daban-daban shi yasa nasiruddin albani ya ce in ba dan Allah ya taimaka ba kuma da shi da matarsa da wata yarsa suna cikin mota aka harbe su ka manta da babban malaminmu mu ihsan ilahi zahir ɗan hmm. shi ya suka kashe shi kwanakin bayan ba kuma manta ba a shek aid al ya je Filipin. an kai masa hari ko ba kai masa hari ba waye kai masa hari ɗan shi'a shi yasa idan suka yi karfi a wuri jinin ba ahlus sunna rafis littafin kashful asrar na shi kuma yi ya rubuta da yaren farasanci aka fassara shi zuwa yaren larabci kaga yadda jinin ahlus suna ba komai bane a wurin su shi yasa kake ganin wajibi ne a dauki matakai domin mutane ba za su iya fahimta bai da a Najeriya daga dan shi ga ahlus sunna ana fada sai ai su ne su ne sisters kansu amma ba za a iya fahimta akwai bambanci wa'annan gaba ɗaya ma tsarin musulunci ma ba su ɗauka ba shi yasa idan muka duba irin su ihsan ilahi zahir da suka dinga karantarwa a ƙarshe wani abu ne ya faru da ya ci musu rai mutanen iran lokacin aikin hajji suka samu eh, abdulaziz bin bas suka ce abdulaziz bin bas akwai wani littafi da kuke bugawa kuna yaɗawa muna neman alfarma da allah a babbaga littafin nan kusa wani littafi ne littafin alfututul arida na muhibbin dinin khafi idan aka bar buga littafi ne ina ganin za mu samu fahimta da ku ahli sunna da mu'in shi'a sai ce musu babu damuwa amma kuma ga wancan yaron da yake zaune ce ku ku same shi ku tattauna shi duk abin da ya ce malaman shi a masu rawa ne su kama dariya a mun samu yaro za mu masa wayo wane ne shi bin da shi a samu ihsan eh, ilahi zari yana zuwa sai suka ce gaskiya gashi gashi inda baka da bala amma ya ce duk shawarar da ka bayar an gama sai ce to abun mamaki shi muhibbuddin al-khatib yana daukowa daga cikin masadirku bihar al-anwar kaza kaza daga cikin littafan ne ku je ku kona manyan manyan littafan mu kuma mun bar rubutu a kanku sai suka tashi cikin fushi suka ce to sai ka gani in ba kuma manta ba ba sai mutane suna bibiya ba Khomeini ya taba cewa duk wanda ya kashe kafin ya mutu duk wanda ya kashe sai ilahi zai zai bashi dala 200 lokacin dala 200 kudi ne mai yawa a duniya a ƙarshe dai bana son shiga cikin tafasirin kashe shi suka zo suka dana bomb a masallacin a rana an tara mutane sama da 2000 a take ana mutane 114 suka samu rauni 18 suka mutu a take ana aka ko bom inda kujerar malam take da bom in ya tarwatse a take a nan mutane takwas suka mutu shi kuma malam ɗaya bisa ukun jikinsa gaba ɗaya ya fita aka ɗauko shi da jirgi da umarnin bin bas aka kawo shi eh, asibitin sojoji na riyadh aka yi masa treatment daga baya washe garinsa malam ce gagaru haka wannan malamin ya rasu shi duk lokacin da aka ga wani malami na bayyana shubuhohin shi'a kuma ya rike ta to a ƙarshe kisa za a nema a yi masa don saboda gaba daya dama me ibn al-qayyim fada cikin littafin sa al-furusiyya yace al ta tu furusiyatan furusiyyatul ilmi wal bayan wa furusiyyatus sayfi was sinan akwai jaramtaka na ilimi da bayani akwai jaramtaka na takobi da kuma me mashi to na takobin da mashi bai ya fita bai kai tasirin da tako eh, menene bayanai da bayyana shubuhoyi sai yake akan su ba sa wajibi ne wallahi azin malamai su tashi suna bayyana shubuhoyin shi'a ka dauka shi'a suna san alhasan ne ba sa san alhasan ka kawo a cikin littattafan su al suke so abun mamaki al-Hussein in ma mafi yawancin limaman sun fito ta bangaren al-Hussein bangaren matarsa farisiyar bi ma'ana ba balarabiyar ba ita yar Iran din shaharabanu wai ba shaharabanu sai na Umar to ta bangaren da su zainal abidin ta bangaren matar suka fitar da gaba ɗaya limaman saboda ba sa son Alhassan hasan radiyallahu ta'ala anhu warda shi yasa alhamdulillah kamar in ban manta ba mun taɓa muhadara a masallacin su mala Alama suka da shi ya suka yi annabi domin cikin wancan littafin da kaso kashin asrar wallahi ga akwai babin da Khomeini ya keɓance yana bayanin annabi shi ya jawo mana duk matsalolin nan yace na farko bai bayanin imamatin limatin sayyidina Ali da ya kamata kowa ya fahimta yace sannan annabi ma bai cimma burinsa na isar da sakon Allah ba amma mahdi zai zo ya cika tun da shi ne a cikin littafin shi'a da haka ba lokaci mala ya dan gutsuro mana abu ne kaɗan game da shi'a kuma mun dinga bayyana shigowoyin su ka kowa sai ya gane su gaba daya kamar yadda na ce idan yan shi'a suka samu kaka gida suka zauna wallahi ba za mu zauna lafiya ba akwai eh, shi'a a salajika sun taɓa zuwa ɗaya daga cikin garurukan musulunci can baya kusan shekara 400 baya suka samu mazan sun gudu wani sai aka kashe su yara kanana da ƴan mata wanda basu balaga ba aka dinga sa su a cikin tukunya ana dafa su sannan an yi shi a faramita wanda sai ranar tarwiya aka samu wani tsaye daga cikin shi a al'urmufi ya zo shi ma ya dinga kashe alhazai a ranar har cewa ana billahi wa billahi ana ya khuluqul khalqa wa afnihim ana an yi wannan lokacin kai wannan fada da ake yi a Syria da yankin su wannan Middle East da ake ta fama da shi na ISIS ina ganin wata hudu ko biyar inda ya wuce mun yi karatun mu a masallaci can da suka je suka ci nasara akan wani gari Qusayr sai suka ce mutane da eh, hasu sha'abi hajji sha'abi na shi'a da suka ci nasara a kan garin sai suka ce duk wani mai suna abubakar da umar da usman su fito yara ƙanana aka aka basu yankan rago a wannan garin ka ɗauka ƙiyayya ta riga ta tafi ne har yanzu akwai ta wallahi in suka samu galaba kan bawa arewa haka za su mara. kar ka ɗauki abin kamar khayal ne kamar labari ne za ku ji daga bakin malam wani lokacin malam ya samu dama amma idan ka samu littafin jara'imu eh, shi'a amrat tarih na abdul malik za ka fahimci abin da nake nufi sannan kuma akwai littafin da rubuta littafin majazir shi'a mayanka na shi'a mayanka na shi'a wanda ihsan ilahi zahir a cikin littafin shammul awari fi samir rawafi ya kawo gamsassun bayanai domin a kafin karni na goma wallahi ba ɗan shi'a ɗaya a iran iran wannan ba ɗan shi'a ko ɗaya amma sai mulla anil qari ya kawo cikin littafin sa shamal awarid fi zammir rawafi akan zuwan isma'ilu safawi shi yazo ya canza iran daga gari na sunna zuwa gari na shi'a a wannan lokacin da Ismailu Safawi ya samu mulki zuwa ake masallaci a ce liman fa yau zaka yi hudu amma sai ka zage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan je kasuwa a samu mutane yakifuna sababi fil aswaq za ka tsaye da mutum za ka shiga kasuwa sai ka ji ana zagin sabon mazala in za ka fita kasuwa ka ji ana zagin sabon mazala kai mutanen kairawa mai littafin durrus sami yake cewa an yi lokacin da mutanen kairawan garin su malam abu abdullahi abdullahi abin da kira wani littafin risala a garin kairawan mutane manya manyan malamai suka bar zuwa sallar juma'a sai dai ranar juma'a je kofar masallaci ya ce Allah ka shaida na zo sai koma gida ya sallar azhar ya ce ba zai iya jurewa ina jin zagin sabon manzo Allah ba malai wani magana akan wani matsayaci Yasir Habib amma zaka ne malamai suna cewa Yasir Habib da shi da Adnan Ibrahim kusan dai yanzu a duniya ban ga masu cin mutuncin sahabbai da matan annabi ba irin su Yasir Habib dan kuwait na aka kore shi amma abin mamaki yana london zaune cikin lafiya da bodyguard da komai yana da wani website yana da wani kanat limana ma'ana gidan talabijin ake masa kanat fadar yana karan in kaga cin mutuncin da yake yi wallahi ina da kasukan sun kai 20 da 25 ko 24 amma na kasa rara uku wallahi na kasa rara saboda shi yana yake cin mutuncin da wani uslubin musgunawa ne هذه أم المتسكعين هذه الزانية yadda ke kiranta ka gane ba wani ko uwarka aka wa haka balantana uwar mummine ba da za ka ci abin ya yake shi muna fata irin wannan majalisoci a ko'ina za a dinga gabatar da su don a wayar da kan mutane akan sharrin shi'a ɓangaren aƙidunsu akwai wani littafi kawasimul ikhtilaf bayna sunnati wa shi'a sunan littafin kawasu da ikhtilaf malamai biyu suka rubuta shi gaba ɗaya kamar yadda malai ce wallahi ba abin da muka ɗauka tsakanin mu da shi'a musamman ka duba littafin kawasu da ikhtilaf bayan sunnah wa shi'a komai naka sallar ka ne alwalar ka ne hatta aure a ungoma ka daura wani aure yarinyar kun san daura aure ba wani yawo su sun sani aka daura auren ba san shi'a shi a sai da aka zo aka daura aure ga babanta mutane daga arewa sun zo an daura aure an yi komai bayan la'asar aka je can gida kuma za a daura sabon aure ta ce wannan ba ita kuma aure daura auren da za a yi sai aka fito da ita ita kuma a gaban malaman su aka ce wancan auren ai ba aure bane mu yanzu za ka daura naka nama auren duk auren da aka ce wa sahabihi ko kuma wa ashabi a cikin auren da yi ba ai ku a ga za a ce wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ko wa sahabihi to duk inda aka kawo sahabban nan auren da ya ba wancan ne mu za mu daura namu yanzu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad zaka ji wannan salatin na yawo cikin wayoyin ahlus sunna salatin in shi'a ne Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad gashi nan a masallacin ma aka samu wani yana zuwa yana sallar turbatul husainiya da muka gano muka kama raddi wallahi sai ya niƙe gudu yanzu ya warma unguwar gaba daya shi yasa in ana karantarwa akwai majalisun nan lillahi sumal tare akwai dan shi'a baki ne rafidihin jald yanzu ya zauna ji ana ta karatu ana ta karatu ana ta karatu yana zuwa sati na uku yace ni kan yau na bar shi'a na koma ahli sunna yace wallahi ban san haka shi'a take ba wallahi ni na dauku ni ban san haka take ba domin shi an nuna masa bakin sahabbai ne sai zai ji ba haka take ba domin a cikin sati uku ne muka yi tarihin ba kuma ta ba muawiya muka kawo muawiya to rawiyatul islam to haka da haka ni zan takaita anan muna fata Allah madaukakin sarki ya umfana mu da wannan zama kuma Allah ya kara malam lafiya Allah Allah madaukakin sarki ya kara malam ilimin tsoron sa za mu amsa tambayoyi a burguje malam yake cewa salam malam Allah ya saka da alkhairi malam Abdul Jabbar dan shi'a ne ko ahlus sunna dan shi'a mm. cikin idan dan a yi ce maka a hali suna. Hmm. wannan ma'ana ce da take da faɗi a hmm. abin da yake nufi da a suna shi shine duk wani wanda ba dan shi'a a hali suna ne hmm. ita ce ma'ana mai faɗi a gurin su shine duk wani mutum a duniya da ya da abubakar yana da falala sama da kowa to shine hali suna a gurin su to ba kuma yadda za ka yi a cikin wannan addini in dai sunna ake dillita taban aqida wanda ake karatun aqida da su tun daga malaman farko abinda suka tabbatar cewa wanda yafi kowa cikin al'ummar nan sai sai yi abubakar to aqidar wannan mutumin shine sayyidi ali ya fi sayyidi abubakar kuma kwanan nan cikin raddin da na yi hmm. maganan da na faɗa cewa zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci yadda na kawo maganan zazzaki na kawo maganar shi yadda yake da aƙida cewa sayyidi ali ya fi duk annabawan Allah daraja shi ma yana da aƙida cewa na fatima ta fi duk annabawan Allah daraja hmm. kaga da shi da shi a nan gurin an yi daidai ko ba daidai ba an daidai sannan kwanan nan wani ɗan ɗariƙa a jos da ya je a ya dawo cikin bayanan da yake cewa 'yan shi'a sun kai min ziyara a jos ga yadda suke da shi ga yadda suke da shi shi yake faɗa cewa 'yan shi'an sun faɗa mai sun ce a gari kaza suna tare da wane wane wakilinsu ne daga cikin wanda ya faɗa ya ce wane wakilinsu ne a can ne yana da rutub da neme da yawa yemin kuma maganar da yake ta faɗa kullum yake ta cika baki da gidan karatu kun san zuwan da muka yi da ni da malam alƙasin da malam abdulsalam da malam sani al'amiri da yadda ba a yadda a ci gaba da zaman ba hmm. maganar da yake kullum yake cika baki ya ce inda dan da ya isa mu kuma mun faɗa mai cewa a gidan sunna da ƴaƴan da suka isa kuma shi matsoraci ne ma wallahi matsoraci ne da haka wannan saƙon ga duk wanda zai iya kai mai idan a shirye yake ya shirya yana ganin zai iya tattaunawa to wannan kofa a buɗe take za mu iya tattaunawa da shi hmm. idan tattaunawa ce ta karatu amma maganan gaskiyar magana shi an ci yake yi ba sunna yake wannan ita ce magana ta gaskiya Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin malam Allah ya saka masa da alheri yayi tambihatu da dama wallahi mutane suna zaune ne amma ba su san hatsarin shi an shi ba akwai mamdubul harabi yayi wani kaset daga ba an mai da shi littafi a hawalu ahlus sunna fi iran halin da ahli sunna suke ciki a Iran tashar safa da tana ɗauko rahoton tana nunawa yanzu yake faɗa yake cewa saboda a wulaƙanta ka saboda kai ahli sunna ne kaɗai idan ka zo za ka siye abu a shago ɗaya abu guda ashirin wallahi ba za a siyar maka a shago ne ba don a wulaƙanta ka sai ka yi shago ashirin ko da akwai a shago ɗaya fa in abu guda ashirin za ka siya to sai ce ɗaya zai siyan maka ɗaya gaba ka siya wani idan ka zai ce shi ma ɗaya zai siyan maka ƙarasa sai ka zaga shago ashirin yanzu akwai wanda ake kamowa a iran a kwantar da shi a kashe shi laifinsa shine sunansa abubakar ko umar ko usman tashin safa tana nuna akwai wacce za a kamo ta mace a kashe ta mai laifinta saboda laifinta kawai sunanta aisha ko hafsa yanzu wanda saboda mujarradin suna kawai ya kashe mutum ya kuma yaran da aka waye gari kana rike da aqidar me ba zai ma ba to da aka yadda mutane suke daukar aqidar shi'a wallahi ta wuce yadda suke ainihin wato daukar ta yanzu a babban birnin Tehran kaman capital city a Najeriya Abuja duk binciken da aka yi duk fadin babban birnin ran ahli sunna ba su da masallacin juma'a ko da doka ne ba a yadda ahli sunna su gina masallaci ba a daidai lokacin da akwai gurin ibadu na yahudu akwai na kiristoci amma ahli sunna ba su da masallaci ko ɗaya a babban birnin ran na ƙasar iran wannan mutumin shi kake tsammani mai wannan aƙidar nan da ya samu dama ya tausaya ma ya ji ai za ka ga wulaƙanci wallahi Allah ya tsare mu kuma in Allah ya yarda ba za mu ga wulaƙanci ba insha Allah malam Allah saka mai da alkhairi shi magana Abdul Jabbar ku rabu da shi abu guda biyu ne a su sala Zariya da wa'ansu suna son dama a kawo da zazzaki to su sala Zariya kuma Abdul Jabbar na ganin aka kawo da su zazzaki su za su hau harka naira ce kawai harka shugabanci Allah shirye shi a ce bismillahir rahmanir rahim malam Allah ya saka da alkhairi menene hukuncin akan menene hukuncin musulunci akan malaman shi'a da sauran gama garin mabiya shi'a hukuncin malaman musulunci dangane da ainihin wato addinin musulunci da kuma mabiya ainihin wa shi'a shine shi'a ba musulunci bace kuma ba ta da alaka da musulunci amma su yana daga cikin abin da ake wa mutum uzuri da shi akwai jahilci mafi yawanci kuma yanzu a najeriya wanda aka ɗauke su aka saka cikin aƙida kaso 99 jahilai an yi amfani da su sai aka ɗauke su aka yi mai yanzu akwai wanda aka ce mai Allah ya faɗa a ƙur'ani ya ce annabiyu aulabin na min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum matan annabi yayin ya ce da gaske akwai wannan aya a ƙur'ani aka ce wallahi akwai ta ƙur'ani ya ce shi kuma a ɗauko ƙur'anin a nuna mai ya ganta ido da ya zarge da Allah in ya zama ya bar shi aka ɗauko aka nuna mai aka dafa hannunsa to yanzu dan Allah kana musulmi a ce baka san da wannan aya a ƙur'ani ba akwai jahilci ko ba ku. saboda haka babban abin da yake gaban mu su mabiyan mafi yawancinsu an yi amfani da jahilcinsu aka ɗebe su aka zuba cikin aƙidar ba za mu yi hukunci da kafirci a kansa ba amma aƙidar kuma ta kafirci ce da haka wajibin da yake kan mutane kamar yadda ɗan uwa ya faɗa cewa dole ne a tashi a karantar da mutane a shiga lungu-lungu a shiga saƙo-saƙo a karantar da mutane hatsarin muguwar wannan aƙidar hmm. wani abu da malam yake magana zuwa kan shi wancan na Kano don ci ko kiran sunansa ba na so da muka zo matsalan kisan sayyidi Usman na ce yanzu da matsalan alfiyatul bagiya din na yi karatu tuka akan wannan mutane za su iya nema ko irin su daru fikir da makamantunsa aka shiga duk za a samu karatu tuka ya ce wai su sun damu da kisan da aka yi ma'ammaru ne saboda na ammaru akwai nassi daga annabi amma wai na sai yi usman ba da hmm. ina so ku fahimci ya sama alfali sayyidina ammaru ya tafi filin yaƙi da makami a hannun shi yana bayan ali bin abi talib aka kashe shi amma muka yadda cewa kisan da aka yi ba daidai ba ne zalunci hmm. sayyidina usman yana zaune a gida yana shugaban musulmin duk duniya bai ɗauki makamin ya yaƙi kowa ba da azumi a bakin shi masallacin da shi ya siye aka expandin din masallacin aka tare shi a gida aka hana shi mutuwa rijiyar da ya cire kuɗi ya siya da kuɗin shi sanda musulmi za ta ruwa aka hana shi ya fito ya sha ruwan aka hana shi ya zo ya sallah aka kwantar da shi a gaban mata shi aka yanka shi amma wai wannan kisan da aka yi ba zalunci ne, wancan shi ne wai ba kyauta ba har yazo yanzu cikin maganganunsa yana cewa wai sai ya ji usman din da aka ji aka kashe wai sai da na usman dan jari hujja wai zamanin sai na usman masu kuɗi suka ƙara kuɗi masu talauci suka ƙara suka ƙara talauci wai talakawa ne suka ji haushi suka haɗa kai suka ji suka kashe na usman ya za ka ce wannan mutumin bai da aƙidar shi'a kuma yanzu yace ya ce wai farisi ba wani abu da sa abubakar da umar za su nuna mai da daraja balma ma yana gaba da su wajen daraja kaga kar ma ka bata lokacin ka shi Allah ta'ala shi yadda amin haka wannan shine wajibin da ke kan mu gurin karantar da mutane hmm. kuma kamar yadda malam yake bayani wajen warware shibuhohi to banda warware shibuhohi dan ne abin da ban yadda da shi ba ban yadda bai zaman to kullun ni zan yi kariya a na yadda ma in kawo abin da abokin gaba shi ya kamata ya kariya ni in zauna lafiya hmm. to yana daga ciki shine hanyoyi yanzu akwai wani za ka gan shi layi ne ma sha Allah in ka gan shi amma dukkan alaƙasu da ake na karatu yana zo da yake ya yi karatun buku ya zo ya buɗe kemis yana wasu abubuwa wadda shi a ya dawo daga misira karatu ta ranar nan sai ya aika ma yaron gayyata ya zo gidan shi suka ci abinci yaron bai san kallon shi kawai yake ba yana ganin ai gaya ne zai iya ribata shi ya tura shi shi'a shi nan sai ya fara tallata mai shi da ya fara tallata mai shi a siyarin ya zaɓi tambayoyi guda uku su yi wallahi tun da ya mai tambayoyi guda uku ya ce ya rantse da Allah jikin shi ruwa ya kama yi karkar karkar karkar saboda ba zai iya ba shi amsa hmm, ya ce malam ya zauna ya ɗauka cewa haka kawai muke zaune da ka hmm. ai ba da ka muke zaune ba to da ka ɗin ne ba a su kana halin suna ta ci gaba da rawa hmm. shi yasa malam abdulhab ya ce innamal khawfu alal muwahhid alladhi yasluqu at-tariqa abinda ake jin tsoro kana ahalus sunna da tauhidi da aqida mai kyau amma za ka shiga hanya ga abokan gaba da makami a hannunsu ba makami a hannunka za a yi maka illa wannan shi ne abinda bai ainihin wato kamata ba bai dace ba na haka kai ma sai ka mulmulo wata shubaha sai ka kawo sai ka bar shi ya tambayi malaman a ƙara zagaye-zagaye a dawo ya gani da amsa daga cikin maganar da malami ka tambayi mutum wai da Allah me ya faru ne a cikin ƴaƴan Hassan ba shugaba ko ɗaya sai yayin Hussein sai ka tambaye shi wani ya ce ai Allah ne ya tsara haka na ce to ai tana da sauki sai ka faɗa da Allah ya tsara haka ba shi kenan ba to irin waɗannan as'ilatun qadar shababi shi'a ila al-haqq tambayi ne sama da 150 da malamai suka yi shi'a idan ana samu ana karantar da dalibai da mutane a tsora su a matsayin wannan ita ce hanya da ka tambayi dan shi a kaza in ya ce kaza ka ce mai kaza to wata ran wallahi tallahi tambaya ce ba wai wani dan shi a Najeriya ba ko kulaini ne zai dawo duniya aka tambaye shi ba zai iya bada amsa ba wallahi to irin wayannan abubuwan ya kamata gashi yana ganin ka karami yare na ka sai ka kwada mai tambaye da ba zai iya baka amsa ba sai ka zauna lafiya amma ba kullun kai a je a kawo matsala ba sai ka rugo da akara maka Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu sun ce kaza to yanzu ya na'i a ina bai kamata ka kana sunna ka zama kamar Allah ya samu dace akwai tambayar wata yar uwa da take cewa malam misali mace ce ta aure dan shi'a daga baya kuma sai ta fahimci dan shi'a ne sai ta nemi ta rabu da shi dan ita ahli sunna ce to daga baya sai mahaifinta ya ce in dai ta rabu da shi to babu shi babu ita menene mafitar da samu ita ma akan wannan gabar ta ce ba ita ba baba <laughs> domin laƙa ta'ata makhalukin makhluqin fi ma'siyati tilkali kuma da ta yana daga cikin wajibin da yake kan masu karantarwa wanda an yi sakaci da shi a baya iyaye ya kamata su sani yadda suke ‘ya’yan da suka haifa ‘ya’yan su suna da haƙƙi akan 'ya'yan, to ka sani dan da ka haifa yana da haƙƙi akan ka kuma wallahi da za a je gaban Allah a tsaya ga ka ga ɗanka kafin Allah ya fara tambayar ɗanka akan haƙƙin shi da ke kanka sai Allah ya fara tambayar ka kai uba kan haƙƙin ɗan to ya kamata iyaye su gane cewa suna da limitation mu'amalar su da ‘ya'yansu mu'amala ce ta halitta da halitta ba ta mu'amala ce ta alkhaliku da makaluku ba wannan ya ba wasu iyaye da dama haƙƙin Allah ma sai su ɗaura sai su ɗora makansu Allah ya ce ga yadda za a yi annabi Muhammad ya ce ga yadda za a yi amma iyaye su ja layi su kuma ce ga yadda suke so yanzu. duk lokacin da ta bayyana karara ga abin da Allah yake so ga abin da annabi yake so iyaye suka ja layi hakuri za a ba su kai a aiwatar da abin da Allah ya tabbatar da annabi sa'ad bin abi waqas da muka kawo tarihin sa'ad lokacin kowa ya san irin yadda sa'ad yake kaunar mahaifiyarsa da yadda yake santa da yadda take kauna shi ya bambanta da irin kaunar da ya'ya ke ma iyaye ko iyaye ke ma ya'ya amma da annabi ya zo da addini sa'ad ya shiga ta kira shi ta ce ka fita daga addinin nan ya ce mata ya haƙuri ai addinin nan in an shiga ba a fita ta ce ka fita in ko ba haka ba zan bar maka abin kunya wallahi wani irin ya ce wallahi zan zauna ba zan ci abinci ba har sai na mutu ya ce in mamaki ya haƙuri kakki wannan za a samu matsala ta zauna kwana ɗaya ba ta riba abinci ba yanzu ya same ta yace mamaki ya haƙuri ki ɗabi girki mama wannan addini kun an shiga ba a fita aka shiga kwana na biyu ba ta ja girki ba yanzu ya sake samun ta ba ta haƙuri da ya ƙara dawa sai ya ce mata rai nawa kike da shi sai ce daya yace to da a kaddara kina da rai 100 a hada da wannan 99 a hada da wannan ya zama 100 yace idan zan zauna a nan gurin rai ya fara fita ɗaya bayan ɗaya su fita casa'in saura ɗaya rage yace wallahi ɗayan su ya fita ya banna daga addinin annabi kuma sa bi na biyo kas ba kai shi Allah ya saukar da in ja halaka da tushi duka bi ma laysa laka bihi ilmun fala kuma ba hmm. haka wannan abu ne da ya saba wa Allah wannan ya kattewa baban ta biya kuma Allah zai sa ma rayuwarta albarka kuma shi baban a samu wanda suka san addini su yi su mai nasiha ya shiga gonar da ba gonar shi yanzu shi zai iya ɗaukar ishi ya bayar ga mutumin da yake zagin shi amma dan me zai iya ɗaukar ishi ya bayar ga mutumin da yake wa annabi Muhammad masa ko da mamar shi da mata annabi Muhammad wa yake gaba da wani a gurin daraja ba zai iya ɗaukar ishi ya bayar ba ga sirikin da ya san zai iya buɗe baki ya zage mahaifiyar shi amma zai iya ɗaukar mata ya bayar ga sirikin da zai iya zagin matarwa matar annabi muhammad saboda haka wannan yarinya a irin wannan yanayin ba a yi wa iyaye biyayya akan abin da ya saba ma Allah ba a yi Allah ta'ala ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mana imanin saboda malam na da lecture ah, a ce a sani bayan sallar isha kuma ana gayyatar kowa ga kowa haka ne mai to kun ga akwai dan ja tafiya shi yasa lalla wanda ba amsa tambayoyin su da akwai wata nukta da wani ya kawo na malam yakubu ya haya katsina to me yau akwai wata shi da shi malam ya faɗa wanda abin da muke kama sunaye saboda wani sai an kama sai a faɗi har da a iya gane ga idarsa da haka dala ya yi haƙuri dai wani lokacin baya nan gaba ka insha Allah ta'ala za a gabatar da wannan mala wannan yar uwa ce tana neman addu'a daga gare ka ga iyayenta guda biyu wanda suka rasu sannan kuma ba ta da miji tana bukata dan sa ta cikin addu'a Allah ya ba ta mijin aure wannan yarwa muna mata fatan alheri iyayenta guda biyu da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama amin tarbiyyar da kuma suka yi mata Allah madaukakin sarki da ainihin wato ba su ladan wannan tarbiyya dan naga abin ma da larabci ta rubuto shi sannan muna roƙon mata Allah subhanahu wataala ya bata miji mutumin kirki wanda ya san Allah ya san addinin Allah wanda zai rike ta da mutunci da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta miji na kirki wanda zai aure ta ya rike ta bil ma'ruf wannan shine

Malam Muhammad ya kai. Ya ce,